بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ngaba su ko karatun hadisi na ife bebe fuzu majina ya fi lo goro gani biyu ugayi hadisi na ja tazo daga misiya nabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam hadisi ma wayo yo kindo na qur'anu yi wayi daga batso cholo bayan annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam a ci ga hadisi je tsoyo a ga ga hadisi da na fiyo ga ga yaggan yo na sokola ya annabi muhammadu guga na qur'anu mai ega na sokoji wayu to lafazu bayaniyo ga malaika jibrilu luwa annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam amma hadisi lafazi wuce ba na bibin wani biyu amma gan anni so kwe jin foro nga mala gan doro wa yuyo unje na zan doro ga zo zona a da gan gan so ko ga annabi ga to wa yi jayo daga batsocho ibn so ko ji annabi ga wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha annabi ga ga yace to gbawa ga ni ba mi ga ha hen doro wa ga na yi yuyo daga batsocho su kogin ruga ga kaya tsan ga ma ina wa ga da halin wuce wani wayo yau mu je mu je ci gaga kin da su kogin ga wani da wani sallallahu alaihi wa to ya na ki hadisi ya ba wuce a abi hurairata radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi Wasallam sallam qala majtama qaumun fi baitin min buyuti يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيما عنده رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة ga matama kaumun a da jama'ai musulmi shiga yakan fi baiti min buyuti Allah da mini masalacin na yi kata sokona da mini kata mini kata sokojo kata sokojo ga yi kiyan masalacin da na bai sokwe bogan ta cikin wani gada wani na musulmi je bi ciwon sai na zagukin lo masalaci da gba ƙura'anu shigo da jin alkaru shigo da ji na filo to sallah gutsu musulmi shi bi cin tsayi na mu ga mai dana na nabi muhammadu ga so koye boga miniya da na jau bata na masalaci da na albarka ko gane wani ga to a deje maja ayyukan ji masalaci ba yatluna kitab Allah e ba Qur'anu e ji tafsirin Qur'anu wa ya tadara suna hu bai nan e ji katuya ilimin shari'a na gada bobe waje e wo jadini e ji wazi alita ji ce wu wa ya ja na wa da jemma ji afeta ta halin ta ci musulmi jona illa nazalata alaihi musakina sai natsuwa biya daga batocin wa gashiyatu murahma ya guso kwaja ruta lokaci na musulmi gabe shi masalacin cewo shi ilimin addini na wa haffatuhum mala'ika mala'ika je lagwa ba wa zakahum Allah fi ma indahu a caja fetun zai ji gaji wazi ba ne in kwaye tsoci zai je gaga sokona zai je ga sokona a ja fetun aye mala'ika da ja fetun aye bolo tsoci bugo jama'i musulmi shi ke hadisin na yau musulmi ga yayi be wazi wai ma musulmi gabo be qur'anu gbayma be tukwashin tafsiri gwa wa ziba jibani sashi yi masalaci sashi yi filiyo to bandoro na ga bazan qur'anu na e waga musulmi teli ba da na wuce da na alkhairi ga da wani na waga shi ya gwenye tsoci waja mike zana rama tsoci aji deza da nan na wani amma yi ci rayuwa yi ilaina bolu ce ba shi ko ba wuce je gi musulmi gun ba wuce o kawa wona be zafi ulawa gutta ula da ce bolu ale amma sallamin ti gutsu sallamin ti guwo wuye jare saga jama'a ya ji kan gawa na ji jama'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma da ga ga wani ja ce bolu ina e fi gute a kawai to saduyo usaji jama'i musulmi shi ji nazari rayuwa yi bo luga ya dawo ya tsoce yi ga ci kabara wani kashi wazi na yi wola ji lozun su kwaji ya foro bai wuyi na to yi ji tuba yi lobat su ko tun lokaci tuba yi mare yan na ji kpata da bibiya na wa bai na ati ba da wola ji lozun wai wo waza wazi fi an sai tuwo ba ba imani da cibiyar daga yawo sai yawo wa shi yawo su kuma wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun ali ta zawangi ji tun aljinnu jaje bo ala mi atuye na we wana amma wa mi otuye na shetan ya wana wace le ga ijele wangi ga da wana ba wa gile ijele na su ko yayi azaki tuba ji su ko aluga shetan gi zama wa ila fe zai ji kan ro a fe defun ba in wazi wana annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga hadisi ya abu hurairah ga iza ta shahada a hadukun falisail billahi min arba'in zandoro ne ya e na gaji salla ga salla ji wace ji katun ya tayya ko zuma na wagba katu tayya su salla wa wana ya e bona wa ji salla babu yanki yau tayya salla wa gumiya sai bai tayye zuma tayya sai sallama annabi ga zandoro ga katu ya tayya ji zo salla wa wana falisail billahi min arba'in watu tobe so kwegu tsawin gani be yegun yegun ne yakul anabi ga musulmin ga wagata ya ji zona ga allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam so ko tsami gani be azaba ya jahanname wa min azabil qabri so ko tsan gani be azaba ya kabari azaba ya kosha da wannan wamin fitnatil mahya wal mamat so ko tsangan be fitina suga zando ci woteli we zan doci shi shiwo minti guwe ti egbe fabo damuwa an doci da biyu zan doci bata ya gun so uwa mara yi wawa ebo bata na ekun mina zan doci ya ji da biyu unde mar kara yi wa ba wa dage o damuwa wuce da biyu nga wani sanbe o nga wani lebe fiti na izele ji gada wani zan doci ke yi ude kotu ula kotu eti gbata ni ujana na zando ci da ta shi ko ko zai yi na dan mace lai da yando ba ta da fitina yi jele jiga wani annabi ga yi fi batutsa zume ta yi yau ga so ko mi gan be fitina ya ijele a ce ga wal mamat so ko tsan gan be fitina ya tutu ebe na tutu da fitina ji wangi ga ben tuji wele fitina ji e ka kan shetan ya ji wa uci uzu lawo gabe imani na wai bebe ne na ya tunguru na waye lobe ga yara ta ya shi ta ni na shaitan ya ji ce zuwa wangi wa bai yin tuji na fai wa ga ulauji kafirinci so ku tuyi bai shan ruwi a ci gaga annabi sallallahu alaihi wasallam ga fiki ba ga wa min sharri fitnatil masihi dajjal so ko mai gan shan riya A dajjali dajjal wa be zo bai shi annabi ga kin dabuwa su guza unga le maka madina ba eji guba na ga dajjala da lo ayo e bona wa lu yin loji malaika ji da ne nyu ngo le ja albarka ko jiyo ngala za ko ja fe wa ga raya awa ga ajele ayu ji maka ko madina bo e bona e jiyo dajala dajjala da lo ana dajjal ma da ba ta za tsani na wa sun kabaro gula imani ji biwi zai maga imani ji biwi na azaba yi ci maza ga ba to ci e bona wa bebe ga boji wa bebe aljannu yi ma bebe ne wa ga ga ga imani jibiya wi ga la lo aljannu zai maga lo aljannu na fe lo na soci zai ji imani biyu na? wa ga ngula na azabu zai maga imani jibiya wi mu ci ga ngula na eh zai ga ciule ba mu ci ga ngujin azaba na zanna ga ga na aljanna soci ngole mace ci le mu ci ko zanna yau sai zai so kwa gangwana wuji ga zai ji wabe sun bai rayu kan gana uzirin na dare a ta za su ni na wasan za ka bari gula imanu ji bai wuyi a da fitina na ku fitina nan na so ko tsuwa gan bai fitina wuyi tungala nabi sallallahu alaihi wasallam ga iga tayya gbazo attahiyatu lillahi was salawatu tayyibat assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa watu tsabe ziyan allahumma inni a bika min azabi jahannam wa min azabi al wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal mudamin ya addu'a ne waga wala baki yo tayya zumana amma wajuji samai salatu ibrahimiyya waga tayya gbazo wa bibe salatu ibrahimiyya zuma salatu ibrahimiyya gabo wa bibe kiyo addu'a ne bugo addu'a mu ci kuyo naga mai wuga ga azabayan kabari da bu azabayan kabari da bu so ku si gan biwi a abi urairata radiyallahu an anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam qal idha qala ar-rajul halaka an-nas fa huwa ahlakahum annabi sallallahu alaihi wa sallam ga iza e ba giga be shishi ci ga zawangi jaje halaka bayani zawangi jaje zadide bayani to annabi gan so ne ga ganna na gai zai za alaka gana alaka yan wuga ya bayani bogo ya zama bishi ga kwata da musulmi kirki kike cikin boina kwata kafira yau ga to so ga iti kafiri jo e wani ya zai fi bobe akida da da gan ga liya ba musulmi ke ta cikin bo a tsayi za guru to e ga da o ne za ta cin gwarwa gi ga liya mi ne za guru so kona ba zan dokiya bice cin ciku zai jike kpata na kafira yau yi gafi soko ya wige yin soko e ga da diwo e wa ga musulmi litiwa bo ga ta titun gurotuna guga lemba zan doke a bici cinwa a abi hurairata radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man halafa ala yaminin fara'a ghayra khayra minha falyati alladhi wa khayrun wa liyukaffir an yaminihi annabi sallallahu alaihi wasallam ga musulmi ga be je kuti, ti al'amarin da cewa mi ya je kaza wallahi mi a loba wani wallahi mi a gwibe wani wallahi mi a layan kaza ya wani wallahi mi a lagimi ya wani faraha ghaira khaira minha be le ga mm, ina mi a gumbe wani na mu da alkhairi ga ba na mi a babiwina kaza na mi ga mi a jana jijina mi a jihuna da alkhairi ga na to mi je ti wana annabi ga mu lawu kuti kutiji na faliyati ladhi wa khair in e to di alkhairi ga su kwa wuna mu da wujin wuci na to je kuti eti u baga mi ajana ki wa je ti kutiji na bo wal yukaffir an yamini wala kafaru wujin ya ki ha kutijin ki mai laji kafara yin kutijo kuti e kutiji ga mi aji kaza wacce biya kuti ji na loya biya jijiyan wuce oga ka fara ji oga ka fara ji ki oga ji ka fara ito amu asharata masakin min ausati ma tutimuna alaikum waga zaguwa ya yangi zaguwa ci aga wawo wa yangi shi yagi kan ga su kufa bi wani kuti na ngala soko ga itswa kutiji itswa kiyan kutiji gabe kutiji haka kawai wallahi wallahi kekenci na tswa kutiji kutiji da su sarawin ko awa wawo ki faza guwo fa kawo be da oga azungu tafe ko wawo ji lugwagi kutiji ga laube ngala ga yin wagin tarayi be kiyan be kutiji yau amma ke ga emitsubi eh, wula kuti wuji kuti ji ya ta alamar indo tina kewa babe wani na waga wallahi mijin ya dabe wani biya wallahi wa lotu sha gombo biya wallahi wa a ci bai samatu ya ah, wani waga gambe tun na ya bani kaza bozo ma waga kaza jibi wani bani wace biya ji na tsohon mm, magwai mai da shi zuma to shari'a ga dashin zuma wunge gaga ah, mi da kuti jani mi a ji kaza biya midakuti jani aga annabi ga jizuma egbona eyina wa gumbi wi be mu'amala wangi no de alkhairi ga natso o ba bi mi ciji kuti ti wara bogo musulmi ga wa kuti jani to na ga ga ne ge ga na dana ga muta ti kuti jiwa me alagi ya wa ne wallahi ko ci bele ga aga ayu endo da ba babu alkhairi no babu du filafiyo to ga mi kuti jani a jizuma ba ka fara jini da aka fara ji ga annabi muhammadu ya lawuya hadisin na sallallahu alaihi wasallam hadisi ya gboro annabi sallallahu alaihi wasallam ga khairu yawmin talat alaihi shams juma'a a aga oga ya fo kici da alkhairi ga mini ya fo jele za wangi jibo oga ya fo yan juma ada ga oga yi na juma yo annabi ga gafo ndoro na kenan kendo dai tsara madan ga tsakpata nan a ta ga ya fo juma ga fo kpata mini ji shi dai fagutuwa abana E fo juma da alkhairi ga ga wuce bayan da ci ba fi khuliqa adam e fo juma fe ga jalita nabi adamu wa fi janna e fo juma fa ga so kwa Allah nabi adamu da aljanna wafe ukhraja minha ifo jummai gama su kwalla annabi muhammadu annabi adama tiya daga babu aljannabu lokaci na shaitan giuza shi mana su kokkan wani gina uci gina ifo jummai ga su koke ya wutiya aljanna bai yi jau ke ga yawo ifo jummai fo albarka kuyo ifo wuce ga ga ku giya annabi adama je kan ngala yawa ga ifo jummai ya dabe astura jin wangi da jummai gana bai wace wani wuri-wuri a titin jin mama unji fona waga zozo na waga tiya tiya bai tura mai gunci wale ya ga waye mai shi kan ga bai ji shi ne jin ma ya na amma na bai wai ji sina na wuri-wuri ya tiya jin ma na ji cin ya fa jin ma ya e wannan gegan ya wa kpata na a carewa ga musulmi fanfashe e fa jin ma fa mini kaya wajo kaya kici gegan ken do dai wa ga ofan kaya na gegan na wala idi na a ci agai wato juma'a wa mo dokun bi salatu jin annabi muhammadu ya fa juma'a fe dokun bi addu'a alkhairi be tunzu mala asara har be lokaci na igidi allona lokaci albarka shi da wani annabi ga ya foyen juma'a lokaci da bai lokaci addu'a migo lokaci da bai lokaci addu'a migo gwa ko manje go yi tunzu mala asara lo lokacin magrib zan ci ga lokacin liman gajin hutu ba zan ci ga tun da na yi sallah har lokacin tun da liman guta min baro har lokacin na wagu hutu ba min bogo jama'a musulmi shi ifo albarka kuwayo iga zozo be ya tunguri ba kwaya ifo juma fe ma e waga ba suratul kafi efa jumma fe annabi ga waju tsaza gan be kiyo sharriya dajjal na be ezo ba yije na wanda alkhairu sarai hadisi bai na kini nana mugaye hadisi yin sahaba wuce to tobani abu huraira ya zuyo na tace sahaba jau su kuta hadisi na diyawo misun bana ji 5370 izza da tace sahaba jo na diya hadisi mi ba ku ziyo abu huraira na sokuta umada lo musulunci amma ga oke da ta sokoi wa juda zan yaza lokaci na bauna wada cha obe cha da wago zaiga waga be kuma mage zoye wo waga ma aske obe a ce zaje Kuma ke ga sha ni sokuyo amma ya zaje fibo ya ni abu huraira na. zije wa je na sahaba annabi fona adde za ya gi mutunci o ya bayan ilimi na sokuji na ku ziyo abu huraira ngai ke je na sahaba ifona ni ko zai shiga sayidu na abubakar shi ya gimi na yau nan jama'a wuce an na abu raira ba sawe ajin ya dabe hadisi wujiya so ko mutsa man kirki ji mai daji bai hadisi na jibu bai na so ku ga abu raira bai alkhairi za ji haji wala da katun bawai shi ar anabi ga wagan fe lawutiri jin kafe lele na ebo kibo wani katun da yin shi wale oge gbaka tuta ya sho wuji o kafi wannan kando cina alfili rala ne ebo iliminu ya palajilozo na bi aduwa na bi bayi ka tuca na to abu huraira na oga bi ayi gan bi hadisi yon ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga idza du'iya ahadukum falyujib aga idha ndoro mini ebo ga walima da yawo ye wane ji yawo ga ba giwa lima yawo annabi sallallahu alaihi wasallam ga wayayi inna yayi inna fa in kana sa'iman salli amma o ga ibe azun wace da bai a ga obi ogi wali mana falyusalli adwa baya zai ji yawo na adwa bayu wa in kana muftiran falyat'am amma kawai da ya zunya cewayi da ki yanki ce walima gurgudu na hadde na nuwa ya kwadiyo ibu nan gawa ce gan zamani da zantu ko ba na iza fiya mi labari ga loya washi fiye wata ce ga gan ya jemma shi ibu ki bo ali na kin dan yin na to wujin yin wuce sayidina ali wujin ya waina na fatima ya gya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam dobina a ce ga gan ya jemma bogu jin aibuwa olo oli majiyan yawa ga da yangi ciyawa ma uje kiya uje aibuwa ibu e na ga yi ya laji oli ma ko la yukallifu Allahu nafsan illa wusa fattakullaha mastata'tum wa wabeda biya mi ma kai loya waje wani na da yando ayi gya kaudiya uje ga aibuwa ya e zamu tara bayani uje ne wucin kewa benyo e waga iye wa walima ayiwe wani ile walima yawo ya uh, waga sun yi ma addu'a ba addu'a kice waga baya baya o baya wai waga ibarakallahu laka wa baraka alayka wa jama bainakuma fi khair addu'a naga nabi baya baya wajo uh, so ko albarku da sha shani so ku ku yi ke bai ci alkhairin da duwa alkhairi dai na shi su kwafa ya wani laifi da ba amma cabe ango ya sha mai ga wale kwata bi ci yau ango ka sha mai kice mayo addu'a alkhairi ne wa gayi bi ya baya ubi ya wayna da su ko albarku da ya wabu wala zuriya wangi ji tun ya zo abu kwa ke bai ce du fe wangi bogo ke ga e yawo gayi we ko makwabci wa yi wa ga wani jiyawo walimar dabo amma man shiga waliman na a tiyawa ga aboki ba bagi bayin zagi yare ba gidi zalla a caga a yi kan a caga waliman shani baya wani yi wa ga obi ogiyen gici pati mai jimbo ko ezoyin gali aku ya kabo na tiyawa walima ba nan kasha maimako lada laifi wa dio laifi wa dio man jike wagwa yi walima ba na walona bai ya tusa kpana nan ya zaga wa yi ni mi de shani bogo yin gice walima dabo to te waga gan waga tun wace le tun shari'a na ne a ga wala waje ba da tun an ni ji ke boji gijigi ba gi ben zagi ya shi kawo ji enyanya akpa ji kacha mai mako lada sai laifi su kusi bai kya cin gwargwado ne ganin social barcode bai ga cin bicinin su kufa gan bai yi su ko ba wuyan annabi muhammadu ne ya bayo shi na sallallahu alaihi wasallam su ko wujin amfani shi otoku so ci wujin amfani shi otoku su ko aluga shi tangi zama ya yi arziki tun logan bai bayani shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam سبحان ربك رب العزة amma يصفون Wa salamun alal والحمد لله رب العالمين عليكم السلام